min kalami sayyidul mursalin sallallahu alaihi wasallam na babban malami imamun nawawi Allah ya rahama yau shi daga watan muharram shekara ta 1448 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wannan rana sai daidai da 21 ga watan 6 shekara ta 2026 miladiyya muna nan a cikin babin da malam Allah ya ya yace babu ziyarati alil khairi wa mujalasatihim wa suhbatihim wa muhabbatihim wa talabi ziyaratihim wa du'a'i minhum wa ziyarati al mawadi'il fadila man fa babin da yake bayani akan wato kwadaitarwa wajen ziyartar mutanen kirki da zama da su da abokantaka da su da kaunar su da neman su ma ziyarci mutum da kuma yin neman addu'a daga gare su da kuma ziyartar wurare waɗanda suke masu daraja ko alfarma mun karanta hadisai a ciki za mu tashi a cikin hadisin da malam Allah ya man rahama yake cewa wani abi hurairata radiyallahu anhu annan nabiya sallallahu alaihi wa sallama kala arrajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu rawahu abu dawud wa tirmidhi bi isnadin sahihin wa qala tirmidhi hadithun hasan ah, wannan hadisin na abu hurairata radiyallahu ta'ala anu. Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ar-rajulu mutum ala dini khalilihi yana kan irin addini ko tsarin wato wanda yake kauna inda yake wanda yake kauna fal yanzur ahadukum man yukhalilu saboda haka mutum ya duba ya ga da wa yake wa yake kauna wa yake kauna har ya dauke shi wato badadi waye badadinsa mutum yana kan addinin badadinsa ne saboda haka kowa ya duba a um, cewa man yukhalilu da wa yake wato kauna ko soyayya ko yake rika a matsayin badadi imam tirmizi ne ruwaito abban abu dawud ne ruwaito da imam tirmizi da imam tirmizi da isnadi sahihi وقال الترمذي امام الترمذي يجي حديث حسن wannan hadisin ya daga cikin hadisai da malamai suka yi magana almar'u ala dini khalilihi yawanci malamai sun tafi akan ingancinsa ingancinsa wal yanzu ahadukum man yukhalil shine malamai akwai waɗanda suka inganta akwai waɗanda ba su inganta wannan lafazin makarin man fa fal yanzu ahadukum man yukhalil duk da dai ma'anar waccan ta ɗau wannan ma'anar kamar yadda bayanin zai zamanto ya ɗauka to amma karin ne mutum ba zai iya kara ba har sai ya zamanto ya tabbata da yawa daga cikin malaman hadisi sun ba a fa karin ba asalin almar'u ala dini khalilihi din ba almar'u ala dini khalilihi me ake nufi anan shine almar'u mutum ala dini asali idan an yi maganar addini shine tsari da mutum yake kai da abin mutum ya kudirce da abinda da mutum ya yadda da shi abin da mutum yadda da shi wannan shine din ka yadda da abu ka kudirce shi kuma haka kake bi kake bin wannan tsarin to ya zama to addini ya zama addini a wajenka saboda haka idan ya zama to kana kaunar mutum babu yadda za yi ka iya yakar kanka baka zama to ka bi waɗansu tsare-tsaren nasa ba ka zama to kana ka yadda da waɗansu kudirce-kudircen nasa ba ka zama to kana yin kwaikwayo da irin tsarinsa ba alkhalil shine wato mataki na ƙarshe na soyayya alkhulla shine annabi ibrahim shine khalilullah ko Badaɗin allah shi kuma ita kuma khulla ita ce sama da wato mahabba ita ce sama da habba mahabba shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai riki wani a matsayin badaɗi ba yace law kuntu muttakhidan khalilan da a ce zan riki wani badadi mazagun karanta a baya lattakhasu ababakrin khalilan da sayyidina abubakar radiyallahu anhu shine badadin annabi sallallahu alaihi wasallam yace lakin na sahibakum khalilullah sai dai annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wato abokin nan naku mutumin nan naku shi badadin Allah ne kamar yadda annabi Ibrahim yake badadin Allah ne haka annabi sallallahu alaihi wasallam badadin Allah ne to kuma badadi idan wanda yake da badadi Allah ba zai zama to ya kara da wani ba saboda haka to abin da ake nufi a nan shine idan mutum ya cika ƙaunar mutum har ya zamanto yana wato afuwa da sansa to zai zamanto zai bi tsarinsa saboda Allah da ya halice mu shine idan kana son abu za ka yi mar biyayya shi yasa da ake ruwaitowa daga waɗansu na danganta shi da rabi'atul adawiyya Allah ya mata rahama yake cewa tu'sil ilaha wa anta tuzhiru hubbahu هذا الأمر في القياس بديع لو كان حبك لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع shi kana saba wa Allah kuma kana da awarci a kai kana kaunarsa wannan ai a hankalce abu ne da ba karbabbe ba da a ce kaunar da kake wa Allah gaskiya ne da kayi masa biyayya domin duk wanda yake kaunar wani abu yana wannan abun biyayya wanda yake kaunar abu yana mar biyayya saboda wannan lazim ne lazimul mahabba ne ba ita ba shine so biyayya ba ba soyayya ba ce amma lazimul mahabba ne manufa kamar kai ne ka ce mutum yana raye ko mutum yana raye in ka ce mutum yana raye lazimu wannan rayuwar yana numfashi ko ba haka bane amma ba numfashi bane rayuwa saboda zai zama to baya numfashi an samar oxygen ana kokarin a tattallabo shi baya numfashi yake ba an fahimci abin nan lazimul mahabba ne za a iya samun sabawar amma wannan ba galibi bane an gane shi yasa ake kiransa lazimul mahabba domin abin da zai tabbatar maka da wannan hadisin wannan sahabin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka ce ma aksaru ma yuta fil khamri kai ana yawan kawo shi ana dukansa saboda shan giya wani sahabi ya faɗi magana a kansa sai manzo Allah ya ce ahir innahu yuhibbullaha wa rasulahu an fahimta saboda lazimul mahabba ne ba shi bane asalin mahabbar amma kamar numfashi ne in aka sa mutum oxygen zai numfashi amma ba ba asalin numfashin bane amma asalin an ce rayiye ne kai kana numfashi ko yawwa wannan shine lazimul mahabba kamar a ce in an ce duk wanda yake rubutu yana motsa hannunsa ko ko ba ga bane duk wanda yake ya ɗau alƙalami yake rubutu yana motsa hannunsa amma duk ba ba duk ne motsa hannu bane yake rubutu ko ba haka ne duk wanda yake motsa hannunsa rubutu yake ba haka ne amma duk wanda yake rubutu motsa hannunsa yake saboda haka duk wanda yake kaunar Allah kamar mai rubutu ne yana motsa hannunsa ga mutum yana rubutu baya motsa hannunsa ba rubutu yake ba ba rubutu yake ba amma kuma ba duk wanda yake motsa hannu bane rubutu yake an fahimta saboda haka lazimi ne lazimin yin rubutu motsa hannu lazimin yin rubutu su sai katar da wani kuma yana rubutu da bakinsa ko ya rike biro kuma yana rubutu ko zai yi ba ya yi amma kaga ba shi ba ne asalin lazimin wannan abu to shi yasa almar'u ala dini khalilihi idan kana kaunar abu zaka zaka yi marbiyayya idan kana kaunar abu baka san lokacin da in yace yi za ka yi ba idan ya zamanto kana ƙaunar abu baka san lokacin da za ka fara kwaikwayonsa ba dama kuma a nan kwaikwayo shi ne babban al'amari da yake zama tun faru da ga cewa idan mutum yana ƙaunar abu bai san lokacin da yake fara kwaikwayon irin maganarsa ba motsa hannunsa sai koma irin nasa tufafinsa da zai sa sai koma irin nasa zance da zai rinka yi da damuwa a kai sai ya zamanto zance ne a kansa to wannan ne yake nuna cewa akwai ƙauna to wannan sai ya nuna cewa ai kaga dole ka bi hanyarsa dole ka bi tsarinsa an ka tashi da safe baka ji labarin ba kaga zai to da matsala to kamar haka addini ka tashi da safe baka yi addini ba ba addini kake ba an bayyanta saboda haka shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yana yi mana cewa mutum fa ahir ya kula idan ka zamanto ka yi abokantaka da wani har kana ƙaunarsa sosai to ka san cewa ba za ka bi shi yasa maganganun larabawa suke cewa nuna min abokinka ni kuma zan faɗa maka halayenka nuna min wa kake abokantaka da zo ni kuma zan gaya maka waye ya halayenka suke shi yasa wani lokaci har ko idan an zo za a bincike akan mutum a ce ai abokin su wane ne ya waɗanda ai mutanen kirki ne kaza in yana abota da su to zai zan saboda wannan hadisin da ya gabata ka hamilin miski din zai bi shi wannan lazumin abokantakarka da wancan zai sa ka zamanto mutanen kirki saboda da baka baka san su zai zamanto kwata-kwata zaka ji baka san baka ji baka san waɗannan abubuwa shi yasa ubangiji wata ala da zai kwatanta a cikin alkurani sai ce ishi ma'azzar kulubun ladina layu yu'minuna bil akhirah da sun ji maganar. saboda za su yi maganar Allah za su yi maganar suna kaunar kaza suna kaunar kaza to idan baka kaunar su zaka ji zuciyarka ta rike to amma idan ya zamanto kana kaunar su ka'idar kauna yace makantarwa take da kuma kurumtarwa hubbuka shay yu'mi wa yusir idan kana kaunar abu baka ganin aibinsa za ka yi kokarin ka kare shi idan kana kaunar abu ko an faɗi kuskuren ba za ka yadda ka ji ba saboda ba yadda ba yasa suke faɗa larabci wa ainun rida an kulle aibin kalilatin kama anna aina sukhdi tubdil masawiya wa ainun rida ido da ya zamanto ya yarda da wani abu an kulle aibin kalilatin sai to idan nan kamar ya disashe baya ganin aibin wannan abu aibin ba zai ga wannan aibin kama anna aina sukhdi tubdil masawiya kama yadda kuma ido wanda ya zamanto ya yi fushi da wani abu to duk kuskuren wannan abu ne shi yasa ko ana rigima an a aure ne abin nan to ai dama ai kaza ne ai ba ku san shi bane ai kaza ne ai yana yin kaza ne ai ba ku santa bane duk waɗannan aibubbukan sai sun fito amma da ake yana cikin tsananin ƙauna da waɗansu abubuwan ba za su fito ba in ka ce faɗa ma sai ce shi bai gani ba in ka ce ka gani sai ce ila kawai ina ganin fahimta ce kuskuren fahimta <laughs> kuskuren fahimta a cikin waɗannan abubuwa saboda haka fal yanzu a hadukun man khali. na ce wannan lafazin bai inganta amma dai ma'anarsa shi ne manufa kamar inda an ce mutum yana kan addinin wanda yake wato ƙauna da soyayya saboda haka sai ka duba ga cewa yanzu suwaye abokanka da wa kake zama da wa kake mu'amala da wa kake yin to waɗannan abubuwan za ga yayi maka tasiri kamar yadda kuma ranar alkiyama mutum yana tashi ne da waɗanda ke tare da su kamar yadda hadisai za su zo mana gaba su nuna mana saboda haka mutum ya duba ya gani in yawancin abokanka ya zamanto ga sunan ga sunan ne kai kokarin ka fara canza su a hankali a hankali zai zamanto in mutum ma ba zai iya ba ya zamanto mutanen kirkin sun furin jaye sai zaman to man taqulat mawazinu amma ba ka ba in ba ka iya kawai ya zaman to mutanen kirki ne kawai abokanka ragowar waɗancan ya to mu'amalar larura ba abokanka bane mu'amalar larura ko a wajen aiki ko a wajen kasuwanci ko waye mu'amalar larura kuna gama wannan ka gama da su amma ba abokanka bane an fahimta yawwa wannan shine abin nan to kaga shine abin da malam yake faɗa cewa mutum ya so ya yi abokantaka da mutanen kirki to shi manzo Allah sallallahu ya gaya mana illa wato tasirin wannan akan mutum وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وعن Musa Al-Ashari رضي Anhu, عنه أن النبي صلى الله عليه al mar'u المرء مع من أحب متفق an karɓo da hadisin a wafi riwayatin a wata eh, wafi qila lin nabi sallallahu alaihi wasallam الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم قال المرء مع من أحب حديث أبو موسى الأشعري الله يقارئ يدعى قريشي ولا محدش ده حديث wanda ko kuma bari mu shi da shi yana da ƙari akan wani hadisin Abu Musa al-Ash'ari Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce al-mar'u mutum ma'aman a habba. za a tashe shi ne ko zai kasance ne tare da wanda yake kauna da wanda yake kauna tare za su kasance muttafaqun alayhi wa fi riwayatin a ɗaya riwayar kuma kala manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mai riwaya yake cewa Abu Musa al-Ashari qila lin nabi sallallahu alaihi wasallam an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu yuhibbul qauma mutum ne yake kaunar waɗansu mutane walamma yalhaq bihim amma bai koma ya tare tare da su ba lamma yalhaq bi manufa bai tashi ya koma tare da su ba to an ta hanyar hijira ne ta hanyar ya tashi daga inda yake ne ya koma wajen su ko wani abu makamancin haka qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in dai akwai wannan kaunar almar'u ma'a man ahabba mutum zai kasance ne duniya da lahira ma'a man ahabba tare da wanda yake kauna da yake kauna wannan hadisi mun karanta shi a can baya hadisin safwan ibn asal lokacin da wani balaraban kauye ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yace ya Muhammad ya kira shi da sunansa na balaraban har shi su suke ce mana ugdud an min sauti kai an sassauta muryarka faqad nuhita anhu an hana ka ba daga murya a wajen yace wallahi la ugdud kai ba za a yi ba ku je ku yi abin da ba za a sassauta zan daga murya akan manzon Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya juyo ya amsa masa da irin yanda ya tambaye shi tunda ya daga murya shi wanda Allah ya ji ya ce marha'un irin kamar yanda yake son irin amsarsa kuma mai bayanin dalilin da ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya marhaka saboda idan mutum yana da wani yanayi kuma abin da ya aikata zai zamanto shi zai fi jan sa sai kai magana ana magana da yan daba yana mummutsa hannu sai zamanto kai haka sai fara ganin cewa wannan ya haka ya nutsu kila kuma ka zo misali wani wani mai karantarwa ne ko waye a nitse ne maka magana kai kuma kana ɗaga mara hannu kana wawwatsa su ya ce wani yaron ku ba shi da tarbiyya ne ko wani abu to kowa sai a yi mar yanayin yadda yake so to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce marha'um ya ce mar ar-rajulu yuhibbul qauma wa lamma yalhaq irin wannan tambayar ar-rajulu yuhibbul qauma wa lamma mutum ne yake kaunar mutane amma bai hijira ya zo tare da su ba yana can wajensa amma bai zo ya samu manzo Allah ya ce al-mar'u ma man ahabba mutum yana tare da wanda yake so wannan wannan hadisin kamar yadda sahabbai suka faɗa ne suka ce ba su taɓa samun wani lokaci da suka ji daɗin tambayar wani mutum da ya zo daga karkara kuma aka ba shi wannan ansar kamar saboda sun yi farin ciki a wannan rana sa kamar yadda za mu ji a nan gaba ana sai yake cewa ni ina kaunar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda aka zan kasance tare da shi ina kaunar abubakar ina kaunar umar ya faɗa saboda aka kaga zai tashi tare da su wanda baya kaunar su ba zai tashi tare da su ba wa kake kauna a ranar kiyama kawai ya ka kalla ka kalluwa kake kauna idan na tuna mai da khairat zaka ji a cikin farkon ji cikansa da yake faɗa yake walaysa li amalun alqal alima bihi siwa mahabbatikal uzma wa imani ce babu wanda wani buri banda wannan kaunar da nake da ita in wani abu duk gaba ɗaya ya tafi kawai ni na san ina kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ina tunanin in kasance da wanda nake kauna an gani? to wannan kaunar wa kake kauna to ne zai ba da damar mutum ya san cewa a ranar alkiyama da wa zai kasance shi kenan kawai abu mai sauki kamar an baka kai abin da ka yi lissafi da kanka wa nake kauna ɗan tashi ina kaunar Messi <laughs> a ba ni ne misali na bayar ai kawai ba wai abin nan ba misali ne kawai aka bayar abin nan a yani akwai wanda zai iya rigima saboda shi bai fada saboda shi amma da watakila za a yi kawai a ce an taba sai na abubakar ya ce yin iska ne yan shi a nan ne kawai sai ya wuce da biyu <laughs> akwai masu yanka ma a kan balɗi. to kaga amma in aka taɓa wani sahabin sai ce eh, mutanen ne waɗancan ne ya yi dama kawai kyale su yau mutum kawai ka shi kenan kaga ba daidai ƙaunar ko mutum ya ce maka ƙaunar daidai kaga ba gaskiya ya faɗa maka ba gaskiya ya faɗa ba gaskiya ya faɗa ba saboda haka mutum ya duba ya kalluwa yake ƙaunar to kuma a wannan zamanin a zamanin akwai abin da ake kira dark psychology wato wato bakin psychology kawai za a yi kokarin a sa kwakwalwar ka ta tana kaunar abu ba za ka iya rabuwa da shi wa'an wannan abu mutane ne ko waɗansu abubuwa ne shi yasa za ga waɗansu in kana maganar addiction na kwaya ba wai shi kaɗai ba ne akwai addiction na abubuwa da yawa addiction ɗin kallo akwai wanda suke da shi akwai addiction yanzu akwai wanda idan za a yi match in bai kalla ba wannan addiction ne tsananin san da yake yi zai iya rashin lafiya ko da daga baya zai zo ya kalla ba haka ya so ba wannan addiction ne za ga zai iya barin sallah in za a za a fara yin bal ɗin kafin magariba dab da magariba har zuwa isha ya haƙura da sallah da magariba da isha din ya haɗa Allah zan to daga baya amma dai ka yi haƙuri sai ya wannan ai wani lokaci kakan gane ana mace da manyan kulab kulab za ga cewa masallaci har wani lokaci waɗansu masallacin ɗaɗiya su wani lokaci sai ka ji wani ihu wani lokaci akwai lokacin da na rinka lura a wani lokaci kafin in da na unguwar karfe uku na dare ko biyu na dare sai ka ji an ɗau wani ihu har sai ka tsorata a gida saboda akwai gidan kallo kusa da inda yake sai ka tsorata me ya faru ne sai a ce an ci bol wannan world cup ne ake da daddaren kuma kai kana bacci sai ka ji wannan ihun ya tashe ka kuma inda za ka ce mar zo ka yi kiyamun lailin daidai wannan lokacin ya ce Allah bai ɗora wa ma Allah bai la yi kallifin lawo sun illa wuta <laughs> bai ɗora mu an da aya yana da aya ma la yi kallifin lawo nafsin illa Allah bai ɗora ba ta wannan in tsanani ne in takura kai to kar kai to wannan ma'aman a habba din mutum ya duba wa yake kauna me yake kauna wani waje yake kauna zai ga cewa zai fahimta har waje yana daga cikin abubuwan da mutum zai saboda akwai wanda za ga cewa tun yana karami zai tarbiyyantar da yaransa ga inda za su kaunata amma ba zai tunanin cewa maka ko madina ba wanda kuma yaron tun yana karami inda za ta shi ina kake so ka je maka ko madina akwai kisa wanda Sayyid bin Musfir al-Qahtani yake yake bayarwa kuma na ba da labarin kisa a cikin kasar kasar dinsa yake bada labari Indonesia aka tafi Kusan san indonesia su yawanci tsibiri tsibiri na da yawa yawanci ba tattara suke ba ga in kace jakarta na da faɗi jawa amma ragowar irin sumatra su waye nan island ne da kila za yan mutane ne watakila ba su dubu dubu dubu ɗari biyu ɗari uku wani dubu ɗari biyar wani lokaci ka ci sa'a miliyan ɗaya ba to kai ka sai ka kada shiga kwale-kwale zuwa wani waje zuwa wani waje sai suka tafi irin can ɗin nan akwai ɓangaren east wanda daga baya sun ɓalle lokacin an yi tari gingimu suka balle cikin na ƙarshe ƙarshen 90 din nan sai ya to sai aka je za a mai da su nasara aka yi ta aiki aka yi ta aiki aka yi ta aiki dama ba san addini Allah ya kaddara dai ba ilimi na addini kawai da mu an ka tafi waɗansu karkarar namu haka za ka zo ka tarar in ka zo ka ba su abin da yake na larabci ko da bible ne za su yi a wannan ai qur'ani ne su karanta in ka koya musu za su karanta aka yi ta yi aka yi ta yi har su missionaries din suka gamsu cewa to masha Allah lokaci yayi sun karbi kalma saboda haka sai aka gayyato daga bangaren Australia kun san ba su da nisa da Australia aka gayyato su sai dan manya-manyan abin nan cardinals da wise zo su ga halarcin aka bo aka halarta aka yi biki aka yi abin nan aka ce to shi kenan kun karba kun yi kaza an yi murna an yi waye sai to yanzu me burin me burin ku na karshe da kuke so mu mu yi muku da shi muna son mu je makka je makka za a musulmi ne a salita ma musulunci musuluncin ba to kaga gaba da aiki ya dawo zero kenan saboda kaunar da suke wa makka ta kai ga cewa babu wani abin da za su iya sauka a kai to amma a nan cikin musulmin za ka yi tararwa inda za a ba shi zaɓi da wata ƙasar ta turai ko na wani abin nan ba zai karɓi makka a madadin wannan ce gara ya tafi can haka kuma zai tarbiyyantar da 'ya'yansa zai kaunace su saboda haka mutum ya duba wa yake so waye farkon an tambaye ka wa ka bi kauna wa za ka fara sannan idan ka duba wani waje ka bi kauna mutum ya gauce a ina ne inda ya fi kauna da a ce na zai koma zai iya zaman tuwa ya je can kuma yana ganin cewa duk yanayi zai iya haƙura ai yawanci garin ku wani lokaci ba ka fi jin daɗi a Najeriya ba amma da za a ce ka bar Najeriya ta ka ce kai ni gara dai kasar mu yanayin da ake ciki gara in zauna a kasar mu in kasa in aka ce dole ka tashi ka bari ka tafi zai ga tunanin cewa wajen ƙasar ce ta biyu sannan kuwa abinda mutum yake so abinda mutum yake so mutum yana kauna wanda yake kauna za ga ba yanda za a yi ka tashi baka ambace shi ba ba yanda za a yi ka tashi bai faɗo maka a cikin zuciya ba ba yanda za a yi ka ga bakinsa kaga har ka rinka tunanin cewa kai wannan zai aikata shi yasa da yawa waɗanda suka zamanto sun faɗa harkar shi an ci dinnan. nan dama akwai ƙiyayyar a cikin zuciyarsu saboda da babu ƙiyayyar za ka nema masu uzuri za ka nema musu uzurin cewa ba haka suke ne ba kai ni wallahi ban yadda ba ni ban yadda ba har waɗannan misali har zu waɗanda suka yi da awa irin cewa Usman dan fodio dama akwai ƙiyayyar a ciki shi yasa za ka cewa da an faɗa sai mutum ya ji ya karɓa amma in kana tsananin soyayya da wata kawai sai wani ya zo ya gaya maka kai baka santa ba ai kaza kaza kaza ce zai fara ganin ka me kan wannan mutumin banza ne Allah ya yi ne kawai ya zo ya mata sharri farkon kalma ita ce sharri ni ne shi yasa laula istamaitumu dhanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khaira farko idan ya zawanto akwai kauna ka da mu'mini alkhairin zaka fara tunuwa amma akwai wani abu akan sabon manzo Allah farko sai mutum ya yadda da mummuna abu saboda haka kaunar mutum kauna da kake yi wanda zaka tashi tare da su duk abin da aka faɗa zaka ce ka fara korewa baka yadda ba sai ka tabbatar in a ce ma gaske ne in ka tabbatar kuma ka bada uzuri a ce watakila kaza ne watakila kaza ne watakila kaza ne watakila kaza ne har sai ya zamanto ka wanke wannan abun baka yadda ba baka yadda ba ai kaga wanda suke ne hannun na neman aure ita ko abin nan ne Allah ya shirye ta Allah ya sa ta daina amma ni dai zan yi auren haka an fahimta to wannan shine asalin kauna Khalil kenan idan mutum rufiya yake kunnan mutum wato toshewa yake ba zai ji waɗannan wa saboda haka mutum koyaushe ringa auna abin da ya sa mutum auna wannan da muhimmanci mutum ya ga cewa yawan an zo an ce a ranar alkiyama ni da wadawa za a tashe ni wadawa za a tashe ni ga cewa waye waɗannan abubuwan to mutum yana nan a duniya kuma zai ga da wasu yake masu kaunar Allah yake tare da su ko kuma waɗanda suka ramanto tsaka tsakiya ko kuma waɗanda suka ramanto sun yi can ɓangaren sai mutum ya duba sai ya auna yasa waɗanda za ga cewa kamar yanzu ɗan waɗanda mata da waɗansu abubuwan a facebook an zuwa ce kai imani a zuciya ke ga ta da kaza da kaza da kaza mutanen banza tare da ita an yi magana sai a ce a takwa hahuna ai ba zai yi baya eh takwa sai ta sai ta fassara kanta aikace aikace wannan hadisin kenan hadisin Anas ibn Malik shi ma yana kama da wannan wani bangaren sai dai da ƙari a ciki shine Anas ibn Malik رضي الله عنه أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها قال حب الله ورسوله قال أنت مع من أحببت متفق عليه وهذا لفظ مسلم وفي رواية لهما ما أعددت لها ما أعددت لها من كثير صوم ولا صلاة ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله حديث أنس بن مالك wani balaraban ƙauye sai zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce mata sa'a yaushe za a yi tashin alkiyama qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yace ma a'adatta laha me kai mata tanadi qala yace hubbullahi wa rasulihi yace nayi tanadin kauna da nake wa Allah da kauna da nake wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam nayi mata wannan tanadin qala anta ma man ahbabta ce kai kuwa kana tare da wanda ka kaunata ana alkiyama muttafaqun alaihi وهذا لفظ مسلم wannan روايه مسلم ne fi riwayatin lahuma a riwayar bukhari da muslim ma a'adattu laha min kasiri sawmi ban yi wa lahira tanadin yawan azumi wala salatin ko yawan sallah wala sadaqatin ko yawan sadaka ba walakin ni uhibbu Allah amma ni ina kaunar Allah ina kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yace anta ma man ahbabta kana tare da wanda kake kauna to a wannan hadisin na Anas ibn Malik ma balaga akwai abin da ake kira uslubul hakim uslubul hakim shine a tambaye ka wani abu kai kuma ka bada ansa wani abu tunda ai lokaci ya tambaya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ga cewa ba shi bane yafi wannan muhimmanci tanadi in ka tafi ko wani lokaci ka tafi inda dai kai tanadi baka da matsala amma idan ka tafi baka yi tanadi ba ka san lokacin baka yi tanadi ba ba shi da amfani to saboda haka manzo Allah sai ya dauke shi daga tambayar da yayi zuwa zuwa zuwa wato abin da yafi dacewa ya tambaya shine mi shirin mi kai wa lahira kuma wannan kalma ce da take da girma da yawa shirin lahira kullum ne saboda eh, ba wanda ya san lokacin a mu koyaushe ne koyaushe ne na yawa mutum yana tafiya gida a ce wallahi lami lafiya ya shiga gida ya yi bacci shi kenan gobe sai a ba ce jana'iza zo a ce buje ce mu yi karatu a nan bayan yana nan ma karatun nasa a kan social media ya tafi ba wani abu a ciki babu ba wannan yarjejeniyar tsakaninka da Allah ce akwai lokaci saboda haka da shiri shine komai muhimmanci kai shiri shi yafi komai muhimmanci to shirin kuma shine abinda Allah ya faɗa ya yi wallazi ya taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghadin saboda gobe na nan goben da kai baka da wata gobe bayan ka. yasa idan mutum ya duba za a zai ga cewa waɗanda suka yi sakaci sai mutum ce rabbir ji'un la'alli amalu salihan fi ma tarakta ce mar kalla a lokaci ya wuce to kar mutum ya zama tuwe wannan sai mutum ya yi shiri gwargwado yasa wannan idan muka duba magabata na kwarai a cikin tabi'ai akan faɗa kan cewa kamar rubai ibn al-husayn rubai ibn al-husayn ko kuma abu muslim al-khawlani shi ma haka an ce da za a ce musu gobe za a yi tashin alkiyama ba za su iya kara komai ba ba wai ka ce mu za su iya ƙara wani aikin alkhairi da ba sa yi da su ƙara a kai ba su iyawa da kullum shirin dama tafiya da yi to kuma ka'idar musulmi wannan shine ita ce ka'idar ka ka'idar cewa idza idza asbahta ta zai al-masa wa idza amsayta fala zai as-sabah kamar yadda Abdullahi dan Umar ya faɗa idan ka wayi gari to kaga da can ka kai yamma idan kuma kai yammata kai tunanin ka kai washe gari to idan ka ga kai haka za ga cewa ka yi wa mutane asara ba da kana da kwakwalwa Allah ya baka karatu da ilimi da waɗansu abubuwan sai kai kokarin ka ga cewa me za ka sanar me za ka rubuta sai kai kokari sai ga sai ka dawwana ba sai ka tafi kabari ba ka ka tafi da ilimin ka ka tafi da abin zai amfana da mutane sai ranka cewa ina ma ya za zinna bayan na ga waɗansu a cikin lacca na ce wannan da matar da malam nura yake cewa take cewa za ta dafa shinkafa da wake din wannan misalin ina son sa ne saboda yana da daɗi sosai wannan take cewa mijinta za ta rinka dafa mar shinkafa da wake duk juma'a din nan ta raba sadaka maimakon gina masallaci da yayi niyyar yi kuma ya mutu bai yi ba ita ba za ta iya gaskiya ba ta iya daukan kuɗi ta gina masallaci amma za ta dafa mar shinkafa da wake anan yin lecture wanda bai na ba abin nan sai na ce ba laifinta ya kamata a fi gani da yawa ba laifinta ai da zarar kai tunanin aikin alkhairi yi abinka don wani ba zai ba don wani ba zai ba duk yadda kake kyauta da zato kuma yadda zai zidu dan muawiya yake faɗa alhayy almayyitu la alahu in ka mutu wanda kai zaton kowa zai zaman to maka halacci halacci bayan mutum ya mutu wani abu ne mai wahalar gaske yadda ka san an ɗauke ruhin nan na yake baka baka ganin sa din haka zaka ji ya tafi sai ka ji ba za ka iya jin cewa kai mar a ba sawan ɗaya ne ko sawan mata ne ko sawan abokai ne ko waye yi kokari kai akwai waɗanda za su yi halaccin to su kuma waɗannan husnul ahadi Allah ya kaddara su yi zamanto kaɗan ne to abinda za ka yi abinka yi abinka in daga baya a zo abinda zai faru saboda haka shine datsin din ya zamanto in yana kaunar Allah da wanzansa yi abinda Allah yake so da wanzansa suke so ka tanadi abubuwanka wanda za ka iya kamar yadda waɗancan mutanen guda uku da suka shiga kogo suka faɗa Allah na yi kaza saboda ƙaunarka da nake Allah na yi kaza saboda duk ƙaunarka duk abin da ka ji Allah yana so yi ƙoƙari ka yi shi ko so ɗaya ne Ya yasa Imam Ahmad yana da ƙa'ida in ya ji hadisi sai ya aikata wannan hadisin ko da so ɗaya ne hadisi ɗaya ne kasa aiwatar da shi manzo Allah ya yi dawafi a ka'aba a kan raƙumi to ba zai iya ba saboda ko yanzu yake zaka isa kawai ka je kawo raƙumi ka je ka wa zai baka wannan damu kaga zaka ji hadisin baka iya aiki da shi ba amma sai ya yi ƙoƙarin kwatantawa dan me dan yana ƙaunarsa da manzon Allah ya zamanto duk abin da aka ɗan faɗa ya kwatanta Na yi biyayya na yi waɗannan abubuwan saboda haka mutum ya duba me Allah yake so kaga daga farko in Allah ne yuhibbullaha wa rasulahu qul in kuntum tuhibbuna Allah ya kamata ya zama fattabi'uni bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya soka qul in kana aba'ukum kaga waɗannan abubuwan guda takwas sai mutum ya kirga su habba ilaikum min Allah wa rasulihi jihadin fi sabili fatarabbasu sai mutum ya zama to ya auna ya ga cewa wanne ne ba zai iya kyalewa saboda Allah ba wanne ne zai iya kyalewa daga nan sai mutum ya ga cewa lallai zan iya kasancewa da Allah kuma soyayyar da nake da gaske nake soyayyar da nake manzon Allah da gaske nake sai zamanto mutum ya ji cewa cikin zuciyarsa alamar kauna cewa da an ambaci Allah an ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya ji daɗi a cikin zuciyarsa sabanin waɗancan idza zikira Allah wahdahu shma'azzat qulubul ladina la yu'minuna ila akhirah idza zikira alladina min duni idza hum yastabshirun don waɗanda za ka ce a cikin cikin taro ana cikin magana sai ya ce amma Allah ya ce annan da Allah kai ana wata magana za ka kawo mana waɗannan magana sai zuciyarsa ta so a shigo da wannan maganar a wannan lokacin amma in akwai kauna za a ga cewa duk lokacin da aka yi maka maganar wanda kake kauna to kai ma sai ka kaunaci wannan maganar kana son ka ji karshe amma bai zo da Allah ƙara ta mu shi me kace da Allah wannan kaunar mutum ya zamanto sai ya akwai abin da ake kira tarwidun nafs wani fa ka yi training din zuciyarka har ta zamanto tana so sai daga cikin salaf abu al khawlani faɗa ne abu al khawlani a lokacin ya ga yawancin sabai da lokacin sai na umar ya kuma sai na umar ma sai da sai ji ku zo ku nuna min wannan bawan Allah da ake ambatansa yakan kasance wanda ya ga cewa watakila abu ne mai nauyi a wajensa bulala yake ajiya a inda yake ɗakinsa bulala inda ake zane abu nan zai tashi zai kiyamun laili zai ji ya gaji sai shi ke kafarsa kenan dan irin zagaye irin sai ya zazzane kafarsa dan zai ce to wannan ai ya zama ta ah, zai zana kafarsa yace ke ina son yake hana ni cewa ni ma in zamanto inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ta'ifa ko ta yar jama'a da za su kasance tare da mu kina son ki hana ni wannan wallahi baki sawa sai na kasance tare da su wanda ka sai tashi ya sallah saboda me yana tunanin a ranar alkiyama cikin ayarin nan ya zama to shi ai ba buri bane laisa al-imanu bi tamanni kamar yadda Hassan basu ne ba ba tamanni ba buri bane kare a kai aikin da zai zama to saboda haka mutum yayi kokarin yayi wannan shi amma anan ɗaya daga cikin abubuwa da zamu ƙara fa'idanta shine wannan balaraban kauyen yace ban tanadi yawan azumi ko yawan sadaka ko yawan sallah ba amma yana yin sallah dan kar wani ya ce ai sallar ma gashi nan wannan bala kawai da yawa ne ba yi ko me ma'anar da yawa a wajen sahabbai abdullahi dan mas'ud ya yi kokarin bayyana mana haka waɗansu mutanen wato ɗalibansa suka tambaye shi suke cewa abdullahi dan mas'ud mun ga kai baka ciki baka cikin masu ta azumin nan kamar ragowar waɗanda suke azumi ce eh wallahi Allah bai sa karfin wato ibada ta a nan ba saboda kowa Allah ya sa karfin ibada ta wanda ga yawan karantarwa wani kadau Imam Malik Ubaidullahi al-Umari za ga yawan sallah yawan azumi waɗannan abubuwan in ka ɗau waɗanda suke yin azumi ya ce amma dai kawai ina son na yin azumin litinin da alhamis na yin kwana uku kowane wata wani ba ayyamul bid kenan ko ina yin ayyamul bid sannan kuma ina yin ragowar azumukan da ake yawan yi misali in zaka ce ashura in zaka ce tinti shawwal yace iya abin da nake ganin zan iya kenan amma ragowar sun yi min nauyi Shi ne ba shi da yawa a cikinsu, saboda in ka kirga waɗansu kamar na Aisha da ta suru da manzo Allah Fati za zaka ce zuba azumi nake in ba sallah karama da sallah babba ba ta ajiya inna usman radiyallahu anhu yana yi abu hamzatul aslami shi wajen manzon Allah ma yazo yace ya rasulullahi inni asrudu saw yace ni ya rasulullahi ba bana sha kullun nake yin azumi dan Allah yake cewa dai ah, ka zamanto ka sauke abin nan babbar sallah da karamar sallah to wanda yake yi da yawa ga fai sufar su a can wanda baya yi da yawa saboda haka wannan karkai zaton yace na yawan azumi kai tunanin baya litinin da alhamis baya ayyamun bid baya wanda baya yi dama shine wannan a cikin su baya yawan sallah ila kawai iyakacin sallar daren in ne rabbaka alama annaka taqum adna min sulusai layl wa nisfahu wa thuluthahu wa ila sulusi kawai yake yi na nisbar baya raba dare ka ku mu tahajjud din gaba ɗaya da ake baya yin sulusin dare ba ba raba dare uku wanda din ka raba dare uku kaga awa wajen goma sha ɗaya ka raba gida uku kaga awa uku da wani abu kenan ko awa uku da wajen minti talatin ko minti ishirin to in aka yi tahajjud awa uku da abin nan din alhamdulillah lalle kai matakin almuqarrabun kenan to irin wannan kawai yake yi kaɗan zai zamanto iya wannan yake yi shine ma'anar a lokacin su saboda lokacin su ma'anar abubuwa ba irin ma'anar abubuwan mu bane an amma mu anan watakila wanda baya azumi sosai shi wanda za a iya cewa yana yin zai yi misali ashura wadda za ta zo tasuwa da ashura din nan ajin laraba ne da alhamis ko laraba alhamis ko yawa tunatarwa ne kawai ila karwa ne ya manta inda za a yafe maka zurban shekara gara gara karka manta laraba mai da alhamis ma zuwa saboda haka da aka ce yana yin wannan ibadar ba wai baya yi ba ne saboda haka duk yayin da mutum ya zama ya bar ibada to kuma wannan ya shiga wani layi daban wa ibn mas'udin radiyallahu anhu عنه رضي الله عنه عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما ولما يلحق بهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب متفق عليه shi ma hadisin Abdullahi dan Mas'ud cikon waɗancan hadisan ne da suka gabata wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa yace ya rasulullahi ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaifa taqulu fi rajulin me zaka ce game da rajulin mutumin da ahabba qauman yake kaunar waɗansu mutane walamma yalhaq bihim amma bai hijira ya tashi ya koma tare wajen su ba faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace almar'u ma man ahabba mutum yana kasancewa ne tare da wanda yake kauna a duniya da lahira muttafaqun alaihi bukhari da muslim ne suka rawaito duk dai waɗannan an nuna maka abu guda ɗaya ne kaga wa kake kauna ina kake kauna me wani aikin kake kauna dan ka tashi da waɗanda ka zamanto da irin wannan sufar wannan aikin ko 'yan wannan garin ko kuma wanda suke tare da wannan mutum وعن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الفضه والذهب خيارهم في الجاهليه خيارهم في الاسلام اذا فقهوا والارواح جنود مجنده وما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم وانا حديث أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لكما قال صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن متاني ma'adani ma'adani ne kama adinin zahabi wal fidda kamar yadda ake samun ma'adani na zinariya da ma'adani na azurfa khiyaruhum fil jahiliya mafi alkhairin su a jahiliya mutanen kirkinsu da alkhairinsu a cikin jahiliya khiyaruhum fil islam idan suka shigo musulunci ma su ne suke zamantuwa mafi alkhairi idan sun idza faqahu idan sun fahimci addinin Allah wal arwahu junudun mujannadatun zukata kamar waɗansu rundunoni ne guda biyu da suke aka zamanto sun ɗaura ɗamara suna fuskantar juna wa ma ta'arafa minha talaf, wanda suka fahimci juna sai zamanto sun haɗe sun zamanto masoya juna wa mata na kara wa mata na kara minha wanda suka zamanto sun kasa fahimtar juna tsakaninsu ikhtalafa sai sabani rawahu muslim wa muslimi wa rawahu al-bukhari qawluhu imam al-bukhari shi kuma ya ruwaito hadisin kawai al-arwahu junudun mujannada junudun mujannada zuwa ƙarshe daga ƙarshen al-arwahu junudun mujannada fa mata arafa minha talaf wa mata na kara minha ikhtalafa imam al-bukhari ya ruwaito amma bai ruwaito annasu ma'adin kama adin zahabi wal fiddati ko ma'adin al fiddati wal zahabi wa min riwayati aisha ga na aisha radhiyallahu anha wannan hadisin ada da muhimmanci ka fahimce shi kuma wannan hadisin manzala sallallahu alaihi wasallam yana gaya maka wani abu ne da zai zamanto idan ka zamanto ka sa shi a ma'auninka a rayuwa zaka samu saukin rayuwa sosai sannan kuma za ka fahimci rayuwa yin da ke manzo Allah an annasu ma'adin mutane kamar wajen haƙar ma'adanai ne idan misali nan masallacin ma'adanin azurfa ne in ka zo kana neman kwal ba za ka samu kwal a nan ba in kana neman lithium ba ka samu lithium a nan ba ko ba idan kana neman wa in azurfa ne ba ka samu zinariya a wajen ba zinariya azurfan nan azurfa za ka samu an gane? to haka mutane suke kowa da kake ganinsa ma'adani ne ka ma'adini zahabi wal kamar yadda nan azurfa za ka samu nan zinariya za ka samu nan kwal za ka samu nan lithium za ka samu nan kuma me za ka samu hakan nan in mutane haka suke akwai kuma wanda ma'adani ne na dagwalo misali ka samu abu ne mara kyau kamar yadda za ka samu na tama na ƙarfe. kamar yadda za ka samu na na na na na tagulla duk waɗannan abubuwan haka mutane suke to ba Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya maka haka ne dan karkai mamakin mutum ma'adaninsa wannan abin ba abin mamaki ne shi yasa larawa suke cewa ashe umin ma'adanihi la istagrabu ka samu abu a ma'adanin sa ai ba abun mamaki bane ko amma abun mamaki ne ka samu abin da ba ma'adanin sa ba zai ka fara tambaya ya akai akai akai aka haifi a ragaya sai ka fara mamakin cewa ya akai wannan abin ya faru ba haka bane wannan abin lalle akwai wani abu da ya faru to kuma a haduwar mutane da mutane ga ma'adani da ma'adani ne wani lokaci ma'adanan za su iya zamantowa iri daya Allah subhanahu wata'ala sai ya kaddara cewa wannan ya ja wannan sai zamanto ma'adani daya ko kuma lokacin da ma'adanan suke zamantowa sabanin haka wannan ma'adani na azurfa wannan kuma na tamani na karfe saboda haka wani lokaci sai dai cika juna wani lokaci kuma ma'adanin haka abinda ake gaya maka shine wannan ba ba zai canza ba wannan ma ba zai canza ba saboda haka mu'amalance shi a matsayin zinariya ne tuna zinariya ma'adanin zinariya ne ma'adanin zinariya wannan ma'adanin azurfa ne ma'adanin azurfa ne ba zai canza ba to kuma wannan za ga cewa iyaye da kakanni suka lura da wannan shi yasa da a haɗi da za a zamanto a haɗa waɗannan ma'adanan ake haɗawa sai a zauna lafiya amma ya zamanto baka san ma'adani ba sai ka zo ka ɗau irin abin da ya zo a cikin hadisi wanda bai inganta ba iyakum wa khadra diman za ga cewa fure ne amma na juji fure ne na juji saboda ma'adaninsa juji ne kuma wannan ma'adanin akan juji ya fito dukkan da ka gani wannan abin yana komawa asalinsa an fahimta shi yasa asalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ga cewa shi yasa yake fa ana min khiyar ana min khiyarin min khiyarin min khiyarin min khiyarin ma'adanin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba yadda ya zamanto an samu pollution Zaɓaɓɓe daga zaɓaɓɓe daga zababbe shi sa annabi Ibrahim da ya ya samu ɗansa annabi Isma'il sai ya samu wannan matar ma'adaninta ba mai kyau ne da ce sake ta don maza Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai zamanto daga cikin zuriyar wannan matar ba da ba ta iya rike a cikin gidanta ba za ta iya abin nan ba to za ga cewa za ta ɗora 'ya'yanta ma akan haka to ya yanta kuma ba su zamanto mutanen kirki ba to ta yaya a ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya biyu ta wannan ba zai ba zai ratso ba ya yanke shi an fahimci wannan to saboda haka mutane za ka mu'amalance su ne gwargwadon ma'adaninsu to kuma wannan ma'adanan za ga cewa ko a azurfa ko a zinare ko waye za ga wani yana da karkata izo akwai waɗanda ma'adanai ne za ga cewa na karamci da mutunci da waye ko da ba musulmi ba ne ba su iya daina ba akwai ma'adanai ne waɗanda ba za su iya ƙarya ba za su iya ha'inci ba za su iya waɗannan abubuwan ba ko da ba musulmi ba ne a yi za lokacin da Allah ya sifanta maka yahudawa don kawai mutum yana ba yahude bai to dole sai ya cuce ka sai ya abin nan sai wani man inta amanu bi da wani inta amanu bi kan farin ko ko me yawan kuɗin zai baka yanda kake ba yahude ne amma saboda ma'adaninsa ba irin ma'adanin wancan ba ne bai zaman to ma dumta alaihi qa'ima to hatta a musulmin za ga cewa wani sai ma dumta alaihi qa'ima musulmi ne amma Allah sai ka zaman to ma dumta alaihi qa'ima sai kai da gaske shi ba rashin mutunci kai marwa bari gane ba saboda sa da rashin mutunci ake abin nan dinsa kamar yadda karfe ne sai ya sha wuta daga sannan za ku daidaita amma akwai wanda kuma shi sa kunya ce saboda haka kana yana jin kunyar yau a ce ya yi wani abu ba daidai wani hadisin yana da muhimmanci mutum ya zamanto ya fahimci mutane cewa annasu ma'adani ma'adani ma'adani ma'adani ne ko dukkan mu haka muke ko ka sani ko baka sani ba kawai mutum ya kamata ya duba ga wani irin ma'adani ne da shi ba za ga wani ko ya tafi zai dawo ya yi tafiya ya yi tafiya ya je ba daidai din ba za ga ya dawo saboda ma'adaninsa asali ba zai iya canza ma'adaninsa ba in aka zo aka yi shawuta ya shawuta ya shawuta igwal ɗin zai fito sosai ma da wata an lullube shi da ƙarfe da waɗansu abubuwa da wanda ba abin da ba daidai ba aka sa shi a wuta sai ragowar duk sai zube sai dawo daidai ɗinsa saboda haka wannan yana da muhimmanci wajen auratayya yana da muhimmanci wajen mu'amala yana da muhimmanci wajen wa za ka koyawa wanda har karatu har naɗa mukami da a nan kano mai da nake faɗa akwai gidajen da akwai ƙabilun da in an ce alƙalanci ne su kaɗai suke saboda su ma adanin sai ba sa sauka daga kawai duk yanda za a yi zama ce haka suke sai sun yi wannan gaskiyar sai sun yi ba zan faɗi ƙabilun ba amma nan kano sanannu ne da da za da wuya ga wani yana alƙalanci ba su haka za a ga cewa waɗannan abubuwan to ma'adani ma'adani ne shi kuma maza Allah yake gaya mana yace idan ya zamanto mutumin ma'adaninsa mai kyau ne a lokacin bai musulunta ba sai ya shiga musulunci to za a ga cewa ya ƙara ma'adanin nasa a musulunci ma ya ƙara kyau musamman idan ya zamanto ya fahimci addinin Allah idan faquhu wani ba ya samu fiqhu ya fahimci addinin Allah ya fahimci addinin Allah mun za Hakim ibn Hizam na fara muku lokacin da Hakim ibn Hizam yazo yake gaya wa Abdullahi dan azubair billahi ibn zubair yake ja kai babanka nawa ya bari bashi ya faɗi miliyoyin da yawa a wancan lokacin ba <clears throat> miliyoyin da ya bari ya mutu ake bin sa bashi da yawa wanda aka wajen miliyan arba'in kuma na dirhami ba wai kuɗi ba na wasa sai ce idan ka kasa biya ka zo abin da ya zamanto ya gaza maka ka zo zan cika maka hakim ibn hizam ai dan uwan nana khadija ne ko izam ibn khuwailid ne shi ma dan wani shi ma abdullahi ibn zubair zubair ibn al-awwam awwam ibn khuwailid ne khadija bint khuwailid kaga ma'adani ne wani guda daya nana khadija kun ga inda ta kudin ta gaba daya suka tafi suka tafi gaba daya a wajen hidimtawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakim ibn hizam kuma haka ne dan farko hakim ibn hizam ma zuwa kai aka same shi aka ce baban mu ya ce yana binka kudin da yawa wajen alf alf dirham in ce yana binka bashi yace ba ku mai muka duk lokacin da kuka shirya karba ku zo ku karba daga bayan suka bincika suka bincika ashe shi yake bin uban ba shi uban ba ne yake bin amma ba zai iya ce musu a'a ai ba haka bane al'amarin ku zo in kun gama duk lokacin da kuka shirya karba ku zo ku karba ba zai kunyata dan uwansa ba ƴaƴan babbanni ne an fahimci wannan saboda haka mutum ya zamanto wajen mu'amala da ma'ayin da zai ma'amala auratayya da da zai auratayya da waɗannan abubuwan mutum ya duba wani irin ma'adani ne kuma Allah yana gaya maka har a cikin waɗanda ba musulmi ba ma'adanai ne wanda yake harka da su ya san cewa lallai suwa ne tun da muke harka da shi zai ce masa Allah ban taɓa ganin yayi ba daidai ba sawa'an in yamuri ne a sawa'an rabe ne a sawa'an abin da igala ne ko tibi ne ko duk gaba ɗaya duk gaba ɗaya ma'adanai ne mu ɗin ko da aka mutum ya duba ma'adanin da zai zaman tuyi. sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manfa idan suka shigo musulunci ma za ga cewa sun ƙara sai sa waɗansu za ka yi mamaki da turawa da suke shiga musulunci ɗin za ga wani yanda zai zo ya fintin kau aisha lemu ba gata ba ta musulunta ta zo ta yi ƙaura ta zo nan duk kusan da gaban in ka duba waɗanda suke daga ina tun daga 70 zuwa 80 zuwa yi ai littafin da na islamic studies a karanta kuma daga baya ta musulunta yawanci wanda suka karanta ƴaƴansu da waye dinnan su sun riga ta musulunci amma haka ta yi za a ga cewa kuma ƴaƴanta ma za a ga cewa alhamdulillah yawanci sun ɗau hanyar za a ga cewa suna ta koyarwa koyarwa koyarwa koyarwa saboda ma'adaninta ne zai zama ta bayar shi ma kuma shi ma shi ma shek lemu dan Allah ji kansu drama za ga ma'adaninsa ne koyarwa alƙalanci koyarwa alƙalanci taimakon mutane zai zama an tafi a haka to saboda haka mutum ya duba wannan in a mu'amala ne za a ga cewa akwai mu'amala ina taɓa tuna ɗaya daga cikin masu kuɗi ma Khadija Yusuf Fante yana ba mu labarin yanayin yanda ya zaman ya fara daga lokacin yana Niger da waɗansu abubuwa za ga cewa irin waɗannan mutanen da za su zo su ce maka akwai wanda yake cewa wani badakkare ne aka ce badakkare kun san dakarawa waɗanda suke can bangaren zurugo ko zan wajen kyabbi ya ce shi ne farkon wanda ya fara yawa ya ce ka har kafin ya mutu zai zo ya kawo kuɗaɗensa manya zai zo ya bashi a nan Kano shi yana Niger ɗin zai zo ya bashi sannan kuma ya zo ya tafi sai bayan wani lokaci ya zo ya zamanto a yi abu sannan ya zo ya karɓa da waɗannan abubuwan saboda yarda da aminci haka ya rinka tura shi ya rinka tura shi ya rinka tura shi har ya zo ya dawo da shi nan Kano sannan kuma Allah ya sa ya daga ko waɗanda irin waɗannan ma'adanai ne su za su yi maka za su zo su ce maka kai zo karɓi kaza ba ruwansu in sun yi sun tafi ma'adanansu ne haka nau'in su ɗabi'ar taimakawa suke sun yi sun taimaka sun wuce sun ma manta sun yi wani waje kana gaya wasu masu ce wallahi to shi ya manta sai da kake tunani sai da kake tunani na manta cewa an yi abu kaza da to ma'adani ne mutum ya duba wannan ma'adanin yayin da zai mutum zai mu'amala ko a 'ya'yansa ne ko waɗansu abubuwan ko haɗa zuriya mutum ya kula da waɗannan abubuwa da wani lokaci an yi kurakurai da a baya amma ya kamata ya zama to ana gyara to sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce zukata ruhi da kake gani ruhi da kake gani naka da na wani kamar wato za a yi yaƙi ne tsakanin mutum yayin da ka gamu da wani za ga cewa kamar mayaƙa ne guda biyu sun haka idan kana ganin mutum sai kuka fahimci juna sai ka ji kana ƙaunarsa sai ka ji ka saba da shi sai ka saki jiki da shi sai ka rinka mu'amala da shi idan kana jinsa kawai ka ji wani abu ya ɗarsu a cikin zuciyarka baka san sa sai ka cewa duk abin da kake yake yi kana da alamar tambaya kansa kana da alamar kai watakila akwai abin da yake ni ni Allah mutumin nan kawai ne ba ni mutumin nan ban yadda shi ba komai da shi amma tanakaratul qulub zuciyar ce ta zamanto bata yadda ba kuma yadda zuciyar take yadda saboda haka farko a ka'ida a musulunci shine idan ka ga mutum kake fara yi mar hukunci amma in zamani ya zo kuma kana ganin mutum hukunci yake wa nakan nakan zo kan ɗalibai na aji nace ina shigowa aji sai ku ban ID card saboda haka wannan irin kaza din nan ne na ji saboda haka sai ya zama to duk mu'amala da za su yi maka ai kaza da kaza ne bai ɗaya daga cikin wanda muke tare da shi muna tare da shi sosai yanzu ya zama to mun kamar abokai amma na koyar da shi yana ɗauka kamar ni malamin sa amma dai muna tare da shi to ai farkon lokacin da ya fara haɗuwa zan koya musu karatu na koya musu fa'ida fiqhiyya a 1996 95 96 around 96 to a lokacin da nake koya musu din ɗaya daga cikin abokansa na babban lakcira ne wajen to na koya musu an gama an yi sai wani yake cewa kai da Allah ya kamata mu je wajen malamin da mu ko za mu iya samun lokaci wurin tsayin kai wani ce kai suna da ganin ta mugu su suke ban labarin ba wai abin nan mai ai kaza ai kaza tab wallahi ba zai yi kaza kaza da kaza kan ma ka gwada wallahi ai da ka ganin kaza ta ya kawai ka'idar ya riga ya yi mun hukunci saboda yanayin wannan aji wani abu ne daban akwai abubuwan da ba na karba a aji wani abubuwan da maka ita kai mun ba ko waye ko in ya kai shekaru yalla bai nan yanci jala ta tsawon waje ba zan ci komai ba kuma kuma zan ci gaba da abubuwa na ba komai kamar ban yi komai ba kuma wani lokaci kallo ne ko waɗansu abubuwan ta amma dai <laughs> amma yanzu an saba kuma an zo shine ake wata ana zaune ana ta hira ana ta hira sai aka ban wannan labarin to kuma na san akwai irin su da yawa a irin wannan saboda haka wannan tanakurul qulub ne wani lokaci saboda baka san shi bane yasa shi kanka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke farko mar'ahu hatan habahu kana ganin su zai gaji ka amma idan khalaqahu ma'rifatan ka zo ka san shi a habba sai ka cewa waɗannan abubuwan da wani lokaci irin waɗannan abubuwan za su zamanto suna faruwa ga mutum al'arwa kenan saboda haka ka yi ƙoƙarin ka gina kakka hukunta mutum sai ka zamanto ka gina abin da zai zamanto me za ka karɓa me ba za ka karɓa ba amma yayin da ya zamanto yana zuwa an ce ka za ka hukunta shi to za ka ga irin wannan abu sai ga yayi maka sai zamanto kuma alhalin za ka iya rasa alkhairi daga wajen sa sa mai kyau ne ko kuma zamanto sa mara kyau ne Allahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامه من كل اسم والغنيمه من كل ذر الفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم آمنا في أوطاننا وأصل أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله